وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين da sun yi amfani da hankali ai da sun yi imani da kai saboda kai ya kai wannan manzo baka nemi wani lada daga wurinsu a dalilin alkur'ani da abin da kake kiransu zuwa gare shi ba saboda alkur'ani ba wani abu bane face tunatarwa ga mutane baki ɗaya.